Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 sai kuma 60. Sai kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya yanzu ma ana iya samun mu kan alfa redo da ke kumasi na kasar ghana kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama mu suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'atu babban rana takwas ga watan Satumba na shekarar 2017. Da goma sha bakwai. da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayawa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC. muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ke ɗauke da shi ibrahim a ba mu kanun labarai To, ladan mahaukaciyar guguwar nan ta Irma na kan bararraka yankunan Haiti da jamhuriyar Dominica. Wata kotun India ta zartas da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu jiya Alhamis saboda rawar da suka taka a hare-haren da aka kai a Mumbai a shekara ta 1993. sannan talauci da kuncin rayuwa da kuma amfani da ikon gwamnati ba bisa ka'ida ba na ingiza matasa a afirka zuwa cikin ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi to ma'adalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa ministan matasa da wasannin na najeriya ya ba da shawara ga Shugaba muhammadu buhari da ya koyi takwaran aikinsa na harkokin mata wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane dan najeriya yanzu zai kalle mu ministocin buhari kamar macin amana domin ita ɗaya daga cikinmu ne a can jihar adamawa ko wani jigo ne ya ce kalaman da tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya ya yi alhaji atiku abubakar ya faɗi gaskiya to wayannan kalamai da yi hakika kalamai ne waɗanda yake suna kan tsari kuma suna cikin tafarkin bunƙasa ta kanta demokuraɗiyyar Hawa kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki ta Jumai Ali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma na kan ɓararraka yankunan Haiti da jamhuriyar Dominika da ruwa da iska mai tsanani, amma an yi sa'a saboda ga dukkan alamu guguwar ba ta afka musu kai tsaye ba. masu hasashen lawalin guguwa sun ce zuciyar guguwar za ta ratsa ta hispanola tsibirin da ya yi kan iyaka da ƙasashen biyu da kuma tsibirin tox da caicos da daren jiya alhamis kafin kuma ta doshi cuba da bahamas har yanzu masu hasashen na cewa guguwar na da abin da suka kira matukar haɗari kuma ta kai mataki na biyar a ma'aunin guguwa inda take kadawa da iska mai gudun kilomita 280 a sa'a guda a halin da ake ciki kuma guguwar ta irma mai cike da hadari ta tilasta kamfanonin jiragen sama soke tafiye-tafiye har sama da dubu hudu na zuwa da kuma tashi a filayen jiragen saman Karibiya da kuma Florida a cikin ranaku tara na farkon wannan wata na Satumba. kwararru a dandalin intanet na flightawire.com sun ce adadin ma na iya ƙaruwa yayin da guguwar ke dusar florida inda filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na miami yake wanda yana ɗaya daga cikin filayen jiragen sama mafiya hada-hada a duniya kowace rana jiragen sama wajen 600 na sauka da tashi har sau 1200 a miami zuwa wurare wajen 150 wata kotun india ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu jiya alhamis saboda rawar da suka taka a har bom da aka kai a mumbai a shekarar 1993 da ya yi sandiyar mutuwar mutane 250 an zartar da hukuncin kisa ne a kan firoz abdulrashid khan da tahir machan bayan da aka same su da laifin hada baki a wannan haɗin bom ɗin mutum na uku a wannan harin mai suna abu salem an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai ne bayan harin nan da salem ya gudu daga india an taso kerasa daga portugal a portugal a shekarar biyar bisa sharaɗin cewa ba zai fuskanci hukuncin kisa ba shi ma mai gabatar da ƙara a madadin gwamnati ne ninkam ya yi shelan zartar da hukuncin daurin rai da rai din ne kan salem da kuma wani karimullah khan sai kuma daurin shekaru goma ga wani mutum na biyar an kawo mutanen ne shekaru da dama da suka gabata bayan da tagwayen har-haren na bamamai wajen goma sha uku masu karfin gaske makare cikin wasu motoci da suka yi kace-kace kaca-kaca da wasu muhimman wurare ciki har da cibiyar hada-hadan kuɗi na mumbai da wasu cunkusassun kasuwanni da kuma wani otal mai kayan alatun gaske bayan ga baya ga waɗanda aka kashe wasu kuma sama da 700 sun samu raunuka sanadiyar har haren waɗanda suka ragargaza birnin na tsawon sa'o'i an yi imanin cewa an kai hari ne a matsayin ramuwar gayyan rusha haɗaɗɗen masallacin karni na sha shidda na masu tsatsauran ra'ayi na hindu da suka yi da kuma tashin hankalin da ya biyo baya wanda ya sanadiyar mutuwar musulmi da dama a wannan lokacin talauci da kuncin rayuwa da kuma amfani da ikon gwamnati ba bisa ka'ida ba na ingiza matasa a afirka zuwa cikin kungiyoyi masu tsauraran ra'ayoyi irin su boko haram da al da kuma isis bisa ga wani binciken shirin wanzar da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya wanda shine irinsa na farko binciken mai shafuka 124 wanda aka gudanar cikin tsawon shekaru biyu ya ta'allaka wato ya ta'allaka ne kan tambayoyin da aka yi ma wasu mutane 495 masu samar da sabbin mambobi ma kungiyoyi masu wato tsauraran ra'ayoyin binciken ya bi diddigin dalilin da suka sa matasa a afirka ke sha'awar shiga ƙungiyoyi masu aikata ta'addanci ya kuma bayyana yadda ake samun sabbin mambobin da jahilcin da ke tattare da hakan da kuma haɗarin da ke daɗa ƙaruwa sannan rahoton binciken ya bayar da shawarwari kan yadda za a kawo ƙarshen al'amarin rahoton ya gano cewa talauci ne ya yi shimfiɗa ma hanyar shiga ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi a cewar babban jagoran rubuta wannan rahoton kuma shugaban shirin wanzar da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya undp shiyar afirka muhammad yahaya ya ƙara da cewa talauci da danniya da rashin ci gaba na daɗa wato na taka rawa sosai a wannan al'amari a afirka kuma saboda haka ya kamata ma'abuta ci gaba su shigo cikin fafutukar da ake yi na neman mafita labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da kenan birnin washington dc An katse layukan hanyoyin sadarwar intanet a Togo a jiya Alhamis yayin da hukumomi ke shirin tunkarar zanga-zanga a rana ta biyu ta buƙatar kawo ƙarshen babakiran mulki na tsawon shekaru hamsin da shugaba fore na Sangbe da iyalansa ke yi. Dubun dubatan mutane bisa jagorancin shugabannin jami'un adawa na Togo sun mamaye titunan Lome babban birnin ƙasar da kuma wasu biranen ƙasar da dama suna kira ga shugaba na Sangbe da ya sauka muddin wa'adinsa ya ƙare a shekarar 2020 a kuma yi garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar don a shigar da ƙayyadaddan wa'adi. A shekarar 1992 ne aka kafa dokar da ta kayyade wa'adin mulki zuwa sau biyu, to amma sai mahaifin na Sangbe marigayi shugaba na Sangbe ya dema ya soke dokar wa'adin. Faure na Sangbe ya zama shugaban Togo bayan da mahaifinsa ya mutu a shekarar 2005 bayan ya shafi shekaru 38 bisa gadon mulki. Ranar Talata majalisar ministocin wannan gwamnatin ta amince da wani shiri na maido da ƙayyadaddan wa'adin lokacin shugaban ƙasa a wannan ƙasa. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka faro da rahoton da ke ba da shawarar da ministan wasanni da matasa na najeriya barista solomon dalun ya baiwa shugaba muhammadu buhari na ya gaggauta koranta kwaransa na ma'aikatar mata wato sanata aisha jummai alasan na kalaman da ta yi ministan ya yi wannan furucin ne a sa'alin da suke tattaunawa da sale shehu ashaka wannan bayani ita minista ta soma da kai ziyara gidan shi soho mataimakin shugaban kasa wanda aka ɗauka aka bayana wanda wudan su mun ce to killa shere ta zamani ne sale nan kuma ta fita karara ta yi bayani cewa babu gudu babu ja da baya wannan ita ce masayinta to menene take jira kuma daga gwamnatin buhari amma fa to ministan nan ta yi ikirarin cewa to a cikin to majalisar ministocin kuma da akwai yan a ciki to idan akwai yan pdp a cikin waɗanda aka kawo shugaban ƙasa ya kafa gwamnati ne wanda ya kawo kowa da kowa domin a haɗe kan kasa. don haka bai kafa gwamnati akan ra'ayin siyasa shi ba ya kafa gwamnatin najeriya ne muna magana akan mutane ne waɗanda aka ba su amana suka ɗaurin suwa cewa za su kare mutuncin wannan gwamnatin kuma suka fita yanzu suna yi wa a gwamnati nan zubin kasa wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane dan najeriya yanzu zai kalle mu ministocin buhari kamar macin amana domin ita ɗaya daga cikin mu ne kyan wannan abin shine da ta ajiye aikin nan sai ta ci gaba da abin take amma kana shanye da riga mutum kuma ka zage shi iyaye mu sun ce baka hayarwa ba zaka zage dan kada bisa ga abubuwan da suna faruwa da nake gani yanzu baba dole yi wa gwamnatin garan bawul ba ministoci kari ba baba ya sake zama ya duba duk waɗanda yake aiki da su ya yi garan bawul amma ba kwa ganin cewa ya dace a ce ku yi mata uzuri tunda ta ce shi shugaban nan fa ya ma faɗi cewa a can a baya cewa ma ba zai sake yin takarar nan ba magana ne ta amana a ƙasa taraba ba ita ce ta fi kowa ba amma domin shi shugaban ƙasar nan mutum ne mai adalci ya yadda da ita ba wai bai san ina ta siya ba ba wai bai san ta ba ya sani amma saboda adalci tun da yake yanzu ta fita karara tana nuna cewa ta ɗora ɗamara ba za ta goye bayan shi ba to ba za mu kai na nan kafin ba tunda ta yi wa kanta adalci ba buhari ya kamata yi mata adalci adalci za ta yi ma kanta cin da ta ajiye aikin tunda bata ajiye aikin ba tana nema ne ana kan cikin jirgin ruwa jirgin gaba ki ya kafe kowa da yake ciki bai mutu to sai a doke ta a saukar da shi cikin ruwan domin wannan ita ce bukatanta ai mulki ni ce ta Allah sannan shine hanya a can jihar adamawa ko wani jigo ne alhaji muhammad abubakar fage ya ce kalaman da tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya ya yi abin dubawa ne ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton amma dai wata hirar da aka yi da shi a yola ne tsohon mataimakin shugaban kasan atiku abubakar ya koma bayyana cewa akwai fa bukatar gyara na yadda ma ake tafiya da shugabancin jam'iyyar ta apc musamman ma na shiguna da taruka masu ruwa da tsaki da kuma kafa kwamitin amintattu kana kuma da ma yadda ya kamata a tafiyar da gwamnati a yanzu a cikin ina so ba da kamar misali gwamnatin yanzu na tarayya ban ga wani economist a ciki ba wanda zai ba ta shawara ga yadda za mu yi da sauransu wato ba masana tattalin arziki ba babu ba masana wannan babu da kake nufi da haka gwamnati ba ku shirya ba da jam'iyyar ku ne kuna cikin ta ba ku shirya ba ko kuma a zuwan da ya hawan kawara kuka kai wa tattalin arzikin ne a'a eh to kai eh kai eh da kai eh kana cikin jam'iyya kuma kana cikin shugabannin jam'iyya a siyasance eh, sai an yi da kai ne ai zaka ba da shawara ko to kamar da da ka faɗa ba mu taba zama ba ko mu zauna a nec ko mu zauna a caucus ko mu zauna a just shugabanci kawai me kuka gani yaya za mu yi mu yi abu kaza mu yi kaza to sabuwar sabuwar jam'iyya ce wata ne kun koma gefe ba ku ba su shawara ne ah to ba sai an neme ka ba randa da akwai <laughs> abin da karin magana da fulani suke cewa randa eh, kai in mai mai nada sarauta ne randa ka ka nada mutum sarauta ka ɗauke shi ka saka shi kan kujera sai ka ja da baya in ya neme ka sai ka matso in bai neme ka ba ka matso sai a yanka ma wuya mm. a yaka sarauta take ba tafiya ku kenan eh? ba ta da ku ne kome kamar haka to sai dai koyan da wasu ke mai da martani game da kalaman na Atiku Abubakar wasu kuwa yayan jam'iyyar ta APC na mako ganin tsohon mataimakin shugaban kasan yayi daidai na faice gaskiya komi dacin ta Alhaji Abubakar Muhammad Fage da ke ma zama shugaban kungiyar APC Volunteer Group ya ce ko ba komai ai kalaman na tsohon mataimakin shugaban kasa kama iya zaburar da gwamnati a yanzu. Eto eh, wayannan kalamai da yi hakika kalamai ne waɗanda yake suna kan tsari kuma suna cikin tafarkin bunƙasa ta kanta demokuraɗiyyar. Alar hakika jam'iyyar mu ta FCC tana da cikakken goyon bayan talakawa kuma muhimman mutane muhimman mutane irin su shi a cikin Abubakar suna daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari ta kowace fuska aka aka kai ga wannan matsayi da ake ciki abubuwan da suke faruwa shine ita demokradiya a bace wace ba kowane ɗan ƙasa dama ya furta albarkacin bakinsa yawa so saboda haka abinda muke kalla da shi turake faɗa ya haska gwamnati ne ya kamata wurin da suke da matsaloli ya kamata ta fito ta gyara haske ya bayar ba wai a takin yayi ba haske ya haska gwamnati ne cewa ana cikin matsala har yanzu kuma idan ka duba za ga cewa akwai inda ya yaba musamman wajen harkar tsaro ya ce an yi kokari so saboda haka ya ce amma har yanzu jama'a suna cikin wahala an yi wa al'umma da dama a alƙawura daban-daban daban-daban amma kullum sai a rinka cewa maganar ah, ah, north east north east eh? North East Nigeria ce muna cikin bakin cikin abin da yake faruwa a wannan wanki, tunda ana sassalwantar da rayukan mutane kamar da shi mai girma turaki ya faɗa har yanzu idan ka duba za ga cewa a gefen ƙauyuka da suke shafi maiduguri adamawa nan wajen madagalin na za ga cewa ana ɗan gangarowa ana. koma da menene dai masana ilimin siyasa na koma fasara abubuwan da ke faruwa a yanzu a jami'ar ta apc a matsayin wata yar manuniya na irin dambarwar da ka iya faruwa kafin shekarar tara, na shin apc za ta kai bandinta ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da amsar wannan tambayar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya. To har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha biyar. Ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To an samu bulla annobar ciwon kwalara a jihar Borno a Maiduguri a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira. A saboda haka ne na gayyato mana Dr. Munir Mustapha kwararre akan cututtukan da ke saurin yaduwa da ke jami'ar pittsburgh nan amurka domin ya mana karin bayani akan wannan cuta ta kwalara da kuma hanyoyin rigakafinta. To, Dr. Munir Mustapha kamar yadda ne maka bayani an samu bulla annobar kwalara a maiduguri a zahiri ma an ce ta fi tsanani ne a ɗaya daga cikin sansanoni 'yan gudun hijira inda ke da kimamin mutane dubu ashirin tani har ta kashe mutane ashirin da uku kuma kimamin mutane biyar da ɗari talatin sun kamu da ciwon to kafin mu ji bayani akan yadda mutane za su kare kansu da farko mai ke haddasa kwalara ne Ita cutar kwalara cuta ce da kwayar cuta ta bakteriya take janyo Cuta ce da take janyo matsanancin amai da gudawa wanda kamar yadda kika yi bayani kuma kamar yadda mutane da dama suka sani tana iya kisa cikin ɗan ƙaramin lokaci. Cuta ce wacce eh, yaɗuwarta ta sau da yawa ta hanyar ko ruwan sha ko kuma abinci wanda ya zama gurɓatacce wato bayan haya ko amai da mara lafiya ya yi idan ya taba ta wata hanya ya shiga cikin ruwa ko kuma abincin ah, wasu jama'a ta nan za ake kamuwa da shi shi yasa sau da yawa an fi samunta inda yake guraren da suke da karancin a suke da cunkoson jama'a da kuma karancin tsafta kamar karancin magudanar ruwa karancin wajen bahaya hmm. bayan gida da kuma karancin ruwan sha To kamar yadda kai bayani a tunda sansanin 'yan gudun hijira ne ana karancin waɗannan abubuwa. To yaya su mutane za su kare kansu waɗannan matakai kamata su ɗauka an haka ta faru? Ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta tsafta ta muhalli wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da su a yi duk yadda za a samu a tsaftace muhallan daga na farko a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ake ana killace shi akwai wadatattun wurin ba haya da bayan gida an kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake shine tsaftar muhalli da kuma tsafta ta ɗan adam shine duk wanda ya je bayan gida kowa babba da yaro ya zama an an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai kuma kafin a shiga harka abinci an wanke sannan duk abinci da duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke zama duk ruwan da za a sha ya bakin kokari an tafasa shi kafin a sha sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai in ko ba an dafa shi ba ajiye shi a buɗe yadda datti da kura da iska za su ɗebo su shiga ba wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta an wanke shi da ruwan gishiri inda hari kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da farfe ba ya zama an ɗan ƙaurace mishi a inda wannan cuta ta bulla. To, Dr. Munir, kasan an ce abin ne ya yi yawa shege da hauka. Gwamnati tana fama da matsalar kaga matsalar 'yan gudun hijirar na, musamman a nan arewa maso gabashin Najeriya kamar Maiduguri din nan. To, kayan magana a kan batun ya kamata a samu isasshen ba haya da sauransu ya zama na cewa kuma ba hayan nan suna nesa da inda mutane wanda nake ganin al'amarin zai yi wuya. to tun da aka tsinci muka tsinci kama a cikin wannan yanayi su mutane da suke zaune a wannan misali kamar wa'annan wurare kamar sansanin nan na yan gudun hijira da aka samu balla annoba wannan cuta ya ya me wani ya za su yi su kare kansu to idan mutum ya samu kansa irin wannan hali cikin abubuwan da zai shi ne kokarin tsaftace ruwan da zai sha idan ba zai iya tafasa ba ya samu inda hali a tafasa ko da ba za a tafasa ba in wato ruwa kamar na rijiyar tuka-tuka kan ga ya fi na misali buɗaɗɗiyar rijiya alamun tsafta. sau saboda rijiya da take buɗaɗɗiya haka da ake janyowa da guga ko menene duk za a iya sa mata inda idan wannan kwayar cutar ta shiga wani ya zo ko da bokiti ko ruwan sama ko kura ta shigar da wannan kwayar cutar to duk wanda ya sa guga ya ɗebi ruwan nan ya ɗeba da wannan cutar. to idan da hali da inda mutum zai samu ruwa kamar rijiya ta tuka-tuka haka ko da babu ruwan famfo ruwan nan zai zama ana sa da ya tsafta so ko da babu halin tafasa ruwa mutum yana da wannan sannan kuma ga wanda ya riga ya samu alamun cutar wato ya fara yin ko ya fara gudawa wanda suke kusa da shi sai su kula da tsaftace tsaftace shi da tsaftace ba hayansa da kuma kada su ma su ɗauka ta hanyar in sun tsabtace wannan su wanke hannunsu kafin su ci abinci sannan kuma akwai tsari da aka sani tun da dadewa na haɗa ruwan gishiri da sukari wato ya zama duk wanda yake amai ko yake gudawa an a tanadi wanda alhamdulillah gishiri da sukari suna da sauki wanda ko da a hali na gudun hijira ba za su yi tsananin wahala kamar misali manyan magunguna masu tsada ba idan allah ya kai mu makon gobe rai da lafiya dr munir mustapha zai bayyana mana yadda za a haɗa wannan dabara ta garwaye ruwa da sukari da gishiri ana baiwa wanda ya fama da ciwon kwarara ko kuma ruwan jikin shi ya ƙare ina fatan za a kasance da mu. yanzu kuma lokaci ya yi da likitanku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wasiƙar rilwanu ibrahim london uba daga can jihar adamawa Ya ce wai me yasa ne yawancin mutane suke yawan fitsari a lokacin sanyi musamman a wannan lokacin? Ita eh, abin da sa mutane ke fitsari da yawa lokacin sanyi shi ne dun ba mu zufa da yawa shi ya sa hajiya. Lokacin lokacin zafi muna zufa to ba mu fitsari da yawa amma lokacin sanyi tun da ba mu zufa da yawa dole mu yi fitsari da yawa shi ya sa. To akwai fitsarin da yake zama matsala? Yawan fitsari? Eh, eh in dai baka sha ruwa da yawa kuma kana fitsari kowane lokaci ko wanda da ka dan tsaya kaɗan ka yi fitsari to akwai wani lura amma in dai kana fitsari kamar sau biyu sau uku ko sau hudu haka ai ba wani wahala. To kamar yadda ka ce idan mutum yana yawan fitsari ɗin akwai lalura wace irin lalura ce? To in mutum na fitsari da yawan lokaci akwai waɗansu irin masu ciwon sukari suna irin wannan. Kuma akwai waɗansu waɗanda suke da irin ciwon da ke sa suke fitsari domin wani irin ƙwayar halitta da cikin jikin zai aiki yadda ya kamata. idan mutum na fitsarewa dole ya kamata a je a gwada shi za a tabbatar mai ke kawo wannan. To akwai likitoci na musamman ne da zai gani ko kowane likita zai iya duba. In dai kana da wannan za ka iya zuwa likitan ka da kike gani na ya duba amma yawanci inda irin waɗannan akwai ɗansu wanda ake kiransu endocrinology su kawai suna aikin su waɗansu ƙwayoyin halitta musamman da ke jikin ɗayan suke aiki da su amma mutum ya je likitan su ya duba zai iya sa wanda ya ganin ce akan wannan. To misali kamar yanzu idan mutum kamar yana ciwon sukari ne an aka bashi magani zai samu saukin rage yawan fitsarin ko kuwa? Eh, in aka bashi eh, magani zai fitsarin zai ragu. Kuma zai ta shan maganin ne har iya rayuwar shi ko ko za a eh, iya warka? Ya dangane da abin da ya kawo ciwon sukari ɗin. To. Amma dai wani lokaci dole muke shan magani wani lokaci. Amma akwai wanda za a iya warkarwa nan take ko? Akwai wanda za a iya warkarwa don za a iya yi hajiya. To, shi Malam Ralwano ya sake wata tambaya. To. Ya ce wai ya kasance yana yawan amai idan ya ci abinci da sassafe. Amma idan ya bari har zuwa misalin karfe sha ɗaya ko zuwa sha biyu, baya yin amai a lokacin. Me yasa to idan ya ci abinci da sassafe ya ce da sassafe to ba san kowane lokaci ba ne yake amai ɗin. To inda yana cin abinci da safe ya amai to akwai wani abu da ke faruwa. To dole je a duba domin ko lokacin mutum ya ci abinci bai kamata ya sa mutum ya amai ba hajiya. To ai ya ce shi ya ce da sassafe to da sassafe ba mu san ko yana nufin da an gama sallan asuba ba ne bari mu bar shi akan haka din misali kama a ce da mutum ya gama sallan safe ya ci abinci yana amai shi din mu akwai matsala kenan? ko za ki cin abinci ko lokaci sai dai ko in dai akwai wani abu da ke faruwa a cikin cikinsu lokacin akwai wasu mutane wanda in suka ci abincin ko bai dacewa da su ko kuma a cikin cikin su yadda buɗewa yake bai aiki yadda ya kamata to wani lokaci wannan na iya faru amma sai an bincika a tabbatar da wannan ne. To kamar shi wannan mutumin da ya cewa idan ya ci abincin da sassafe ɗin yana amai amma idan ya bari kuma har zuwa karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu baya yin amai a lokacin. Shi ma ɗin akwai matsala ne? Eh to mai yiwuwa in ya tayi bayan sha ɗaya ya riga ya miƙe ya motsa jikinsa. mai yiwuwa wannan ne amma dole sai an yi bincike hajiya. A saboda haka dai kawai shawarar da zaka ba shi ya je a duba shi kuma yanda ya rubuto mana wannan wasiƙan ya ma likitan shi bayani haka ko? Eh, eh ya bayyana mashi za a bincika sosai. To Allah ya sa a dace. Amin amin hajiya. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraron mu, sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Da taladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta yi fatali da ra'ayin shugaban Amurka Donald Trump kan irin mutanen da za a iya bari su shigo Amurka bisa ga dokarsa ta takaita zirga-zirga wadda ta takaita shigowar 'yan wasu ƙasashe shida masu rinjayen musulmi ta kuma hana shigowar 'yan gudun hijira daga sassan duniya. mahaukaciyar guguwar nan ta irma na kan barraka yankunan heti da jamhuriyar Dominica da ruwa da iska mai tsanani amma an yi sa'a saboda ga dukkan alamu guguwar ba ta afka musu kai tsaye ba masu hasashen lawalin guguwa sun ce zuciyar guguwar za ta ratsa ta hispanola tsibirin da ya kan iyaka da ƙasashen biyu da kuma tsibirin tok da kaisos da daren jiya alhamis kafin kuma ta doshi cuba da bahamas har yanzu masu hasashen na cewa guguwar na da abin da suka kira matukar haɗari kuma ta kai mataki na biyar a ma'aunin guguwa inda take kaɗawa da iska mai gudun kilomita 280 a sa'a guda wata kotun india ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu jiya alhamis saboda rawar da suka taka a hare-haren bam da aka kai mumbai a shekara 1993 To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin amma kafin mu tashi bari mu taya Alhaji Halidu Ibrahim Kwantagora murnar auren yarsa Firdausi Khalid wadda aka fi sani da suna Amira da angonta Mubarak Abdullahi wanda za a daura yau da rana a masallacin Juma'a da ke unguwar Nasarawan Kwantagora bayan sallan Juma'a. Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatarwa sai Cuba Hiro Jodo ne da ya bada umarni da mu John Ellison. ni ladan ibrahim auke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.